Kamfanin Twitter ya aika wasu mutane da kamfanoni da ke da shafin Twitter gargaɗi na cewa masu kutse da gwamnati ke ɗaukan nauyinsu na ƙoƙarin satar bayanansu na sirri. Twitter ta ce wannan shine lokaci na farko da ta fara aikawa da mutanen da aka yi wa ƙoƙarin kutse hari saƙo. Sanarwar dai bata tabbatar da cewa ba masu kutsen sun samu nasarar satar bayanan mutane ba, amma an nuna cewa an kai wa wasu mutane kalilan hari, wato ba dukkanin mutanen da ke da shafin aka kai wa hari ba. Haka zalika sanarwar bata faɗi yadda aka kai harin ba ko bayar da bayanan maharan ba. Sanarwar dai ta kawo ƙarin damuwa kan kutse da ake a yanar gizo wanda wani lokaci manyan kamfanoni ke ɗaukar nauyi. Ma'aikatocin gwamnati da kasuwanni da kafofin yaɗa labarai na duk fuskantar ire-iren wannan kutse. Kamfanin Kodak da yake mai zaman kansa ya ce ya samu sanarwar ne ranar Juma'a inda aka gaya masa masu kutse na ƙoƙarin samun bayanansa kamar su adireshin imel da lambobin waya da gano adireshin inda mutum yake. Wannan kamfani dai da sauran mutanen da aka yi wannan kutse ba su da masaniyar dalilin da ya sa aka kai musu wannan hari. Google da Facebook sun fara aika mutane sanarwa a duk lokacin da suka fuskanci ana ƙoƙarin kai musu irin wannan hari.